nuna lima والصناء ضامنون لما غابوا عليه ما سسنا na الصناع an نصبوا أنفسهم للصنعة wanda suka danganta kansu ga sana'a ko wanda da ita suke rayuwa kamar masu tela teloli da makera da kuma dai masu dai sana'a da ayyuka haka to za su biya abinda suka yi giyabi ba su zo suka aikata ba duk fashin da suka yi an dauke su za su yi dinki ko ana biyan su ko za su yi kira ana biyan su to daminuna lima gabo alaihi za su biya abin da suka yi wato abin da suka yi fashi ba su zo ba kimarsa za su biya Yau qabd kenan ranar da za a ba su kudin ladan aikin su ba za a ba su ladan aikin waɗannan kwanakin da ba su zo ba shine zaman ɗin. kun fahimta idan an zo za a biya kuɗin in ana biyan dubu ashirin ne a wata to idan an zo sai a cire kwana ke ukun da ba su zo ba kaga sun biya kenan ko su ba za a biya su ba amiluhu bi ajirin au bi ghairi ajir sun yi wannan aiki din da lada ne ko ba da lada ba lalle za su biya in dai an yi alkawarin cewa za ka zo ka yi to sai ka biya wannan yake nuna cewa ma'aikatan da suka ki zuwa aiki mutumin da aka ɗauke shi aikin dago ya ƙi ya je haka kurin babu dalili to fa sai ya biya yawwa ya ce wala zamana ala sahibi wato alhammam sahibi alhammam mai banɗaki ba a biya ba ya biya wanda ya je banɗaki sai wani ya je ya ajiye wani abu sai ya bata to ba za a ce sai ka biya ba kamar masu gidan wanka an gane ko yawwa to amma wasu suna cewa sahibul hammam din abinda ake nufi anan wanda kamar ya hayi wuri ya hayi wuri yana ba da shi shi ma haya to sai wani ba a gan shi ba ba za a ce bai zai iya biya ba inda ba ɗauka ya ba ko kuma shi kai da kaje ka shiga wurin ka bar wani abu to ba za a ce ka biya ba saboda mutum nawa suke shiga wasu kuma suka ce abin da ake nufi da sahibul hammam harisu thiyabi ne wato daɗin idan za a shiga banɗaki akwai wanda kullum in za a shiga banɗaki shi ake bawa ajiyan kaya sutura kan ka cire sai ka ce gashi ya aji kun fahimci wannan yawwa kuma wannan fa ko a kyauta yake yi kun fahimta akwai masu yin kyauta akwai masu yin masu yi da kuɗi to amma ibn umar shi ra'ayinsa akasi ne ibn umar allah kara masa rahama ya ce duk wanda aka ba shi kula da banɗaki in wani abu ya bata sai ya biya ya ce da kuɗi yake ko ba da kuɗi ba ka ajiye kayanka kafin ka fito wanka an sace amma idan misalin ya zo ya ce wani ne ya zo misali ya ce ba ni kayana ce wani iri ne sai ce iri kaza kurum sai ya je ɗauka ya ba wani kayan wani nan wasu malaman suka ce za a biya wancan magana farko suka ce ba za a biya ba wasu malaman kuma nan suka ce za a biya ba ni riga ta kurum sai je ɗauko rigar wani sai bayar sai mai riga ya zo kurum sai ya biya saboda ya yi sakanci bai tantance ba kenan an gane ko kuma kawai yana zaune yana kula da kayan yana gani sai wani ya zo ya ɗauki kaya ya tafi da su wai shi a zatansa na wannan ɗin ne sai daga baya sai mai kaya zo sai ya ce ai ni na dauka kayansa ne sai ya ce to ya ka bi shi ka je ka kawo sai ya biya wannan sahibul hammam kenan kun fahimce ni eh ya ba shi ajiya ba zuwa ya je ajiya ga kurin ba yanzu kamar almajiran nan da suke ɗiban takalman mutane a bakin masallaci in za ka shiga ya ɗauka ya tattara ya sasa gaba kurin wani ya zo ce kai mi mu takalmin sai ya miƙo masa nasa sai ce kai ba shine na wancan zaka gaba sai ɗauka sai bayar kana fitowa kurin ka kama shi sai ya biya ka <laughs> ko da yake wasu sun ce ba zai biya ba a maganar farko a nan ba zai biya ba sawa'un bi ujratin aw bi ghairi ujra to me wajihin cewa ba zai biya din ba saboda ba saka ci ba amma wannan magana ta biyu kaga akwai nau'i na ci ina fata ana fahimta yace kazalika haka kuma la zamana ala sahibi as-safina mai jirgin ruwa mai jirgin ruwa ka lodo kayanka daga wata ƙasa zuwa ƙasar ku kurin yaya aka yi aka yi jirgin ruwa ya zo ya nutse igiyar ruwa ta zo ta mulmule jirgin ruwan nan ta kifar da shi wala zamana ala sahibi safina ba za ka ce ai mai jirgin ruwan nan sai ya biya ba to yaya masu dafan mai da ake yanzu nnpc suna hayan motoci tireloli kun ni su ɗauko mai daga kudu su shigo da shi arewa to ka'ida su shine duk abin da ya samu motar nan a hanya kai ka jawo za ka biya su kudin mai kuma ba su biya kudin da ba an gane to ya wannan a man ba biya sai dai inda gangan ya kifar da motar wannan ba tsari ne na musulunci ba saboda me yasa yanzu shi ai ba a bashi kuɗi sai ya isa garin to shi yasa aka ce kuma in ya yi hadari ba zai biya ba ya ce wala kira alahu ba a bashi kuɗin hayan kuɗin kwadagon illa alal balaghi sai in ya isa garin yanzu ka lodo kayanka tun daga china zuwa nigeria sai jirgin ya down a hanya ba za a ba shi kuɗi ba sai ya iso garin to za ka je ka ba da kuɗi tunda ba a kawo ma kayanka ba to wannan ita ce ka'ida ta ta shari'a eh a ka'ida ta shari'a ba a ba mutum kuɗi sai ya kawo ai kai dan kasuwa ne advance din me za a baka sai ka shirya motarka tana da mai kana da komai naka in ka iso sai a ɗauki kuɗi a baka shot din mai sai su biya dole sai sun biya tunda an riga an auna an gani ina fata ana fahimta yanzu anan kenan an sanya ijara akan safina kamar ju'ala kenan kamar aiki ne ka sa mutum kenan an mai da shi kamar mai tonar rijiya ne jiya da muka faɗa bare ci kudinka ba sai ya kawo ruwa to shi ma wannan ka loda mai kaya daga nan zuwa kaduna ba za fa ka bashi kudin lodin nan ba sai ya kai ma kaya ka je ka bada advance to yana zuwa nan me sunan gurin nan bashi rawa ne ko ina ne a ba bashi rawa ba ciro ma na yi bawa kurin motar ta je te kwandam ta buga ka je ka bashi advance to zai dama da advance ne to wannan kauli na farko kenan wasu kuma malaman suka ce a'a a mai da abin ya zamanto kamar aikin kwadago ne kana ji ko za ka yi min aiki in daga nan zuwa magariba ne zan baka dubu biyar idan kuma zuwa azahar ne zan baka dubu biyu to suka ce idan sahibu safina mai jirgin ruwa ya ɗauko kaya sai aka samu matsala aka samu algarak nitsewarsa to sai a lissafi daga garin da ya dauko kayan zuwa inda jirgin ya nutse sai a biya shi kuɗin ko to amma tsakani da Allah a biya shi kuɗin kai kuma yanzu ga hasara ga biyan kuɗin da ko eh? ka ji da hasara kwaya ko da biyan kuɗi haka akwai wahala to yanzu baran tambaye ku a mu yanzu al'adar mu anan ya ake ne ka loda wa roka kaya za ta kai ma mai duguri kurum sai ta je ta faɗi ta ƙone kayan amma ba su kone ba to anan yaya ake ne ana biya mai motar kudin dakon a ana biya ba a biya ko ai kai yanzu malama wani rashin imani ne in ba biya ba na ji kacewa danganta da imani in bai biya ba rashin imani ne alkawari suka yi ayi ya kai masa kaya bai kai ba mota kuma ta je ta faɗi wannan faduwar mota ba shi ta shafa ba to sai ba shi iya dan abin da ya samu kun fahimce ni to wala kira alahu illa alal balagi an gane wannan wala ba asa bi sharikati bil abdani babu laifi za a iya yin tarayya da gangan jiki wajen aiki ka haɗu da ɗan uwanka ku haɗa jiki ku yi wani aiki ku raba ladan ina fata ana fahimta yawwa kowane ɗaya ya yi wa ɗan uwansa izini ya yi tasarrufi kan aiki ɗin da suke yi idan amila fi mawdi'in wahidin idan sun yi aiki ne kuskuna aiki ne a wuri guda au mutaqariban ko kuma wuri mai kusantan juna wannan zai iya yi wa wani aiki kai ma kai ma ka zo maka aikin ka kai ma kai mu ina fata ana fahimta yawa sharikatu bil abdan kenan hadisi ya tabbata kamar yadda ya zo wani mutum mai suna zuhra ibn ma'bad kakansa yana fitar da shi su je su yi abinci sai ibn umar ya haɗu da shi da shi da ibn zubair allah ƙara musu yadda sai suka ce da shi a shirkina mu man da kai akan wannan kayan abincin da wannan aikin manzan allah sallallahu alaihi ya yi maka addu'a da albarka sai ya hada su din suka hadu sai suka yi harkar tare wannan yana nuna na iya tarayya da kai akan wani aiki bil abdan da gangan jiki wata juzu a sharikatu bil amwali kamar yadda kuma ya halatta a yi tarayya a kan dukiya ko yawa na ni da kai mu haɗu mu haɗa kuɗi mu business kenan da dananir wa darahim sai mu rinka raba riba ala an yakuna rifu bainahuma bai qadri ma bai kadiri ko bi qadri ma akhraja kullu wahidin minhuma riba za ta kasance ne a bisa gwargwadon abinda kowa ya fitar na uwar kudin ni na fi da miliyan biyar kai ka fi da miliyan bakwai in an zo raba riba sai a baka riba irin ta miliyan bakwai yawa ne bai kadiri ma يكون أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما والعمل عليهما بقدر ما شرط من الربح لكل واحد كما زاسي أيكي أكن abinda suka shar'anta bisa gwargwadon shar'anta bisa gwargwadon riba na kowanne wani za mu yi kasuwanci da kai nawa za mu yi ribar idan mun yi kasuwancin tare ne to ya za mu raba ribar idan kuma ni ne na bada kuɗi na ni na ba da kuɗi ni ban iya kasuwa ba kai kai ka iya kana da miliyan bakwai ina da miliyan biyar to sai mu yi a bisa gwargwadon yadda za mu raba ribar don kai kaga kana wahala ga aikin da kake yi kuma ga kuɗinka a ciki ni kuma kurin na ne a ciki babu aiki to malai ce wala wala ya juzu an yaktalifa ra'asul mali wa yastawiya fi bai halatta a samu bambanci akan asalin dukiya din ba shine mai kenan profit a capital kai ko uwar kudi ra'asul mal yanzu ni nawa dubu biyar ai ni nawa miliyan biyar kai na kan miliyan bakwai ko to bai halatta a ce kuma wai mun zo rabari ba waya ce wai iri ɗaya bane ba a'a shine wala ya juzu an yakhtalifa ra'asul mali capital din kudin Wai sau fi rufi kuma su tarayya wai a riba su daidai a ba daidai ne ba wal jaizun bidananiri wa darahim to sai zo yana magana kuma akan abin da ake ce da shi qirada shine mudaraba hada karfi hada kenan mu hada kuɗi da ni da kai mai kasuwanci wani ya je ko Eh, wannan ya wannan wannan ya wannan wannan ya halatta a yi shi da dinari da dirhami ya ce bari ma dai warqad urkhisa fihi bi bi niqari dhabi wal fidda an yi ma wato wato an halatta a iya yin shi qirada din hada kasuwanci tsakanin ni da kai bi niqar abin da ake nufi da niqar wato wani bangare alqit'atu min adh-dhahab wal fidda kenan wani bangare na zinari da azurfa amma wala yajuzu bil urudi ba a yi da kadara da gona ta da gonarka ko da ko da kadara ko da mota ta da motarka ba a yi wannan ba a yi abin da ya sa saboda akwai garari ne a ciki shi asalin shi ƙiraza akwai garari a ciki kamar kana ba da wani abu ne majhul ka ba da kudinka an je ana juyawa ana kasuwanci babu tabbas din za a samu riba na ko babu babu tabbas shi kansa ma'aikacin mai yin kasuwancin yana da garancin zai ci riba ba da tabbas kuma bai san iya yawan ribar ba a iya yin hasara kamar yadda shi ma mai dukiyar haka to shi yasa ba a yi da kadara an fi so a yi da kuɗi to saboda gudun wannan garari shi yasa aka hana shari'a ta halatta yin wannan kirada din ne baka ka je ka jujjuya mana kasuwa saboda larura da bukatar mutane zuwa ga wannan da wannan mu'amala ne to amma sai ce wai kunu in nazala ajiran wannan wai kunu din mana idan an hana yin kasuwanci da kadara din bil to mai aikin ya kunu in ان وقع القراض بها اجيرا في بيعها to sai dai ayi kamar a matsayin kwadago ne ya je ya yi maka kaji ko fi ya je maka ya sayar maka da kayan kai ka biya shi malam ina da filaye na kadara ne ka je ka sayar zan baka kaza percent an gane ko shine in nazala ajiran wa yakunu ya halatta ayi din bilurudi da kayan kadara amma ajiran fi iha ya zama to kamar dan kwadago ne zaka ɗauke shi ya sayar ma motocinka ka biya shi ya sayar ma a wannan gonakinka ka biya shi wa ala kiradu mislihi fi samani kuma lissafi kamar yadda idan kuka yi kasuwancin inda kuɗi ne ba da kadara ba za a bashi kaza to sai a kiyasta a kimanta in ya je sayar maka kayan za ka bashi kaza idan misali inda kuɗi ne ya ce walil amili kiswatuhu wa ta'amuhu ma'aikacinka da ka ɗauka yana ma aiki yana maka kasuwanci yana maka talla ko yana ma wata sana'a to ya halatta fa ya sutura ya halatta kuma ya ci abinci kaji ko alhaji ne ya baka kaya kana masa abin nan dan kasuwanci kai kan ba ma'aikacin alhaji ba ne to za a ciyar da shi za a yi mai sutura idan safara filmali idan ya yi tafiya da dukiyar kamar yanzu ka tura shi ya je ce ne siyo ma kaya yaron ka ne to a ciki zai yi sutura a ciki zai ci abinci ya more wanda ya ga dama dole ne ai yi ce wali damil wujuban wajibi ne kuma Allah naka tura ni jin siyo ma kaya ba zan ci abinci ba <laughs> in ka ga rigar ka in ka ga wata riga mai kyau kana so ka saya, ka siyo a cikin kudin kwarai <laughs> da gaske barin gama إذا سافر في المال الذي له بال yi tafiya da wannan dukiya da ake juyawa wanda yake kula da ita wa inna ma yaktasi fi safari alba'id da ma fa an ce zai yi sutura ne a tafiya mai nisa ba wai kurum da an tura ka daga nan zuwa kaduna sai ka ce za ka yi ko yadin ka yadi yadi ashirin ba kurum daga nan zuwa kaduna har kai kai sutura za ka tafi za ka je china ka dawo za ka je ingila za ka dan siyo kaya mana ko yawwa fi safari alba'id kenan wala yaktasimani ribha hatta yanidda ra'sul mali ba a raba riba shine yaktasimani ribha hatta yanidda kalmar kalmar kalmar yanidda ana nufin hatta ya sira zahaban aw fidda sai dukiyar ta zama zinari ko azurfa wato abin da ake nufi shine mutum ya baka kaya kana sayarwa sai ka sai da wani bangare na kayan wani bangare kuma bai zama kuɗi ba ana son abin da yake nufi ba a raba riba sai in kayan sun zama kuɗi kaji ko ba a raba riba sai in kaya sun zama kuɗi to an sayar da wani kaya ba a sayar da wani kaya ba kurum sai aka zo aka ce to bari a raba ribar a cikin kaya kaga akwai garari watakila kayan ya ba a yin sa a kasuwa watakila hasara ta watakila watakila to shi yasa yace wala yaktasiman rifa hatta ya yanidda ra'su almali ina fatan muna fahimta to sai wal musaqatu al musaqatu kuma shine shayarwa wanda shine zamu tashi insha Allah sati mai zuwa